La'akari da matsalar man fetur da ta shafa bangarori da dama a Najeriya, ƙungiyar kwadago ta NLC a ƙasar ta bayyana cewa akwai iyaka a wahalar da 'yan Najeriya za su iya jurewa fuskanta a yanzu, don haka ta yi kiran gaggawa ga gwamnati da ta yi dukan mai yiwuwa don shawo kan matsalar kafin ta haɗu da fushin ƙungiyar. Ga ta bakin Comrade Nasir Kabir, sakataren tsare-tsaren haɗaɗɗiyar ƙungiyar. A ƙungiyar kwadago ta fito ta yi da wannan matsala da ake ciki, kuma muna nan muna wato jaka hankalin gwamnati da ta tabbatar da cewa ta magance wannan abu nan da lokaci kaɗan ba da jimawa ba saboda kada su haɗu da fushin ita wannan ƙungiya. To shin da akwai wani mataki ne da wannan ƙungiyar take shirin ɗauka idan har aka gaza cimma buƙatunta? Kamar yadda 'yan Najeriya suka sani ita ƙungiyar kwadago a ko da yaushe kafin ta ɗau matsaya sai ta kira gwamnati ko ta ja hankalin gwamnati da ta fahimci cewa ga hanyoyin da ya kamata a bi a magance wannan abu idan ko gwamnati ta ƙi to ina mai tabbatar miki ƙungiyar kungiyar kwadago a kamar yadda shi mai girma shugaban wannan kungiya ayuba a ya sanar cewa to mu ba za mu zuba ido mu kalla ba za mu dau wato matakai wanda ba zai wa wato ita gwamnati daɗi ba. To sai dai a cewar kwararre a harkar man fetur kuma shugaban kamfanin Skymark Energy and Power Limited a Najeriya Alhaji Muhammad Salih Hassan wannan ba lokaci ba ne na hargiza mutane domin matsalar tana da nasaba da tashin da farashin man fetur ya yi a kasuwan duniya. Ita kungiyar kwadago yanzu ta ce wai za ta ta da kayan baya ko za ta yi wani abu ba ta yi wa kanta adalci ba ba ta yi wa ƙasar nan adalci ba ba ta yi wa jama'a adalci ba saboda wannan ba daidai ba ne sauran ƙasashen ba su da ƙungiyar ƙwadago ne wani ƙungiyar ƙwadago ne ya tafi yajin aiki ko kuma ya kira mutanen ƙasa cewa su zo su yi wani bore wa gwamnati akan maganan ƙarin kuɗin mai babu saboda haka su yi wa kansu adalci su yi wa mutanen ƙasa adalci su je su bincika su nemi masana su san menene ake ake ciki akan abun kafin su yi tunanin yin wani abu saboda gaskiyar magana farashi na mai ya tashi a ko'ina a duniya wannan abu ba a Najeriya ne kadai ba kuma kowa yana ji a jikin shi akan wannan yaki na Ukraine shine gaskiyar magana maganan harzika mutane a tunzura su wannan ba lokacin yin wannan abu bane baya ga karanci da kuma tsadar man fetur akwai tsadar bakin man diesel da ake fama da shi a yanzu sai kuma karancin man jiragen sama da ke neman durkusar da harkan sufurin jiragen sama a kasar inda kamfanonin sufurin jirage suka yi barazanar fara yajin aiki baya ga matsanancin karancin wutar lantarki da kasar ke fama da shi a halin yanzu batun da injiniya balami ishaq david kwararre a harkar sufurin jiragen sama ya ce dole a fito a yi wa jama'a bayani da za su fahimta to gaskiya shawarar shine dole gaskiya a yi ma jama'a bayani su gane mene ke faruwa sannan kuma a nemi shawara a wurin wani da sun san me za su yi saboda a samu soki akan wannan damuwan alƙaluma dai sun yi nuni da cewa farashin kayan masarufi sun tashi a kasuwa kasuwanni kuma hakan na da halaka ne da tsadar fetur da dizar wanda litar su ya zarta naira ɗari biyu da hamsin da naira ɗari bakwai. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.